ne gabatar da lecture da kuma kaddamar da littafi wanda dan uwa Abu Usama Malam Muhammad Rabi Umar Musa zai gabatar insha Allah ta'ala a uwa Malam Muhammad Rabi sananne ne ba wayayye ne game da abin da ya shafi da'awa da karantarwa a wannan gari na mai albarka na Kano dukan karatunsa yayi a wannan gari na Kano na ibtida'iyya da kuma sanawiyya ya je jami'ar islamiyya ta Madina inda yayi digirinsa na farko ya yi digiri na biyu da na uku a jami'ar bayero dokta ne cikakke na aji kuma wanda yake ya wato yi rubutu aka ba shi wannan take ko wannan kambe na dokta allah kara masa lafiya yana da gudunmawa mai yawa a babin karantarwa da kuma abin da ya shafi wallafa a larabci da kuma harshen hausa yana karantarwa a kulliya ko kuma kwaleji ta horon malamai ta gumel a jihar jigawa Allah ta'ala ya kara masa lafiya da taufiki taken wannan lecture shine sukuwa ta kare da Hausa ake magana ba sai an yi sharhi ko ta aliki ba a manufa ta wannan haduwa shine yin bayani wanda Allah tabaraka ta'ala ya wajabta da yin nasiha ga al'umma wanda Allah tabaraka ta'ala ya umarni a cikin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni a cikin hadisansa Allah ta'ala ya bayyana wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da cewa ta samu matsayi da fifiko saboda umarni da kyakkyawa da hana mummuna kuntum Khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah da kyakkyawa da hana mummuna shi ya bada matsayi da daraja ga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya rike alƙawari a wajen dukkan wanda yake yana da rabo a cikin fage na ilimi cewa ya sanar da littafin Allah yayin mutane bayani na gaskiya Allah ta'ala ce bai akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wala la taktumuna Allah ya alƙawari yin bayani na gaskiya da rashin koyeta Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi a cikin sahihansu guda biyu daga Tamim ad-Dari Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace addinun nasiha addini nasiha to min babin nasiha da bayani na gaskiya ga al'umma shine muka haɗu dan uwa malam Rabi'u ya wallafa wannan littafi mun bayani na gaskiya da kuma bayyana gaskiyar abin da yake faruwa dangane da wasu mutane da suke kokarin yaɗa ƙarya da bid'a a cikin al'umma wannan aiki na yin bayani da yin raddi ga mabarnata da 'yan bid'a abu ne wanda ya samu asali a wajen malamai tun ƙarni na farko tun zamanin farko tun daga kan sahabbai da yayin da wata bid'a ta kunno kai da shubuha a cikin al'umma suna kokari su wayar da kan al'umma a gane domin a nisanci bata domin a tsaya akan gaskiya kamar yadda dukkan mai karatu ya san wannan shine hanya ta magabata kokarin hidima da tsare gaskiya da yin bayaninta da kuma radde ga ta ƙarya da bid'a ɗaya daga cikin magabata abu abdullah ubaidullah ibn muhammad wanda aka fi sani da ibn batta yana da littafi da ya wallafa a wannan babi al-ibana kubra wanda ita kaita ta a cikin ibana sughra zan takaito maganarsa domin tayi taujihi na wannan manufa yin bayani akan gaskiya ibnu battah yana cewa mina sunna yana daga cikin sunna wata mamil imani wa kamali da cikar imani da kamalarsa al-bara'atu min kullis min khalafa sunna mutum ya ya yayi bara'a daga dukkan wani suna inda ya saba wa tafarkin sunna wa kharaja min ijma'il umma wanda ifita daga ijma'in al'umma wa mubayaratu ahlihi yayi saba wa ahlin wato sunna da jama'a wa mujanabatu wa mujanabatu man i'taqada at-taqarrub ila Allah azza wa jalla bi mukhalafatihi da nisantar wanda yace yana taqarrube da Allah da saba wa sunna wanda yace yana taqarrube ga Allah da me da saba wa sunna wajibi ne inji ibn batta a nisance shi sannan ambaci kungiyoyi na bid'a a ƙarshe sai ce. wa li hadhihi al maqalati wal madahib waɗannan maganganu na yan bida'a da mazhabobi ru'asa akwai jagorori gare su min ahli dhalal daga ma'abuta bata yace yaquluna ala allahi ma la ya'lamun suna magana game da Allah abin da ba sani ba wa yu'ibuna ahli al haqq fi ma suna aibanta ma'abuta gaskiya cikin abin suke aikatawa wa yattahimuna thiqat fi suna tuhumar amintattun mutane a nakali abinda aka saka rawaito wala yattahimuna ara'ahum fi ta'wil amma ba sa tuhumar su ra'ayinsu tawilinsu na maganganu da suke kawo za su soki asikat amintatu su ce ai ba su faɗi gaskiya ba ai ba mutanen kaza bane su ko ba sa duba su kalli ainihin maganganun su da suke tawilin abin da suke tawili sai ya ci gaba da cewa kad aqadu alwayatal bid'a sun kafa tuta ta bid'a wa aqamu suqal fitna suka tsaye da kasuwar fitina wa fatahu babal baliya suka buɗe ƙofa ta bala'i yaftaruna ala allahi suna ƙirƙiro ƙarya su jingina wa Allah wa yatakawwaluna fi kitabi bil kadhibi wal udwan suna kaga ƙarya da udwani a littafin Allah ga littafin Allah yace ikhwanu shayatin 'yan uwan shedanu ne waɗannan wa adaul mu'minin abokan gabar mummunai sai yace wa kahful baghina ƴan kahfi ne 'yan kogo amma albaguna masu ketare iyaka je ibn batta irin waɗannan mutane ce ikhwanu shayatin ɗan uwan shaidanu ne wa adawul mu'minin abokan gabar mummune yace wa kahful baqina kogo ne na masu ketare iyakokin Allah kogon mabarnata ne waɗannan mutane je ibn batta ashe ibn batta ya san akwai wasu zazo masu kogon barna wanda yau muke fama da irin wannan kogo na mabarnata je ibn batta yace wa malja'ul hasidina mafaka ce ta masu hasada ba sa son gaskiya to bisa wannan bayani na magabata dan uwa kokarin fito da abin da yake hakika dangane da irin waɗannan mutane masu yada barna domin a gane su kuma alhamdulillah al'umma ta gane su yanzu ba abin da ya rage cikin duk abin da za su faɗa an san su waye su an san me suke kira zuwa gare shi barna da janyo fitina ga al'umma to saboda haka littafin nan gashi nan dan karami kamar yadda wasu suka ce ai karami ne amma ai karami ne shi ita gaskiya ai ba karama ƙarya ce wanda in ta yi fum ba ta da amfani bal naqsibu bil haqqi ala al batil sai ce fa yadmaghu fa idha huwa zahiq ita gaskiya ba a ce ba a kallanta da karanta Gaskiya ake kallo in gaskiya ce ba karama bace wancan shafuka da aka cika da al-hibru ala al-waraq aka yi ta rubuta ana nakalkale a nakalto a nakalto duk ai shirme ne gaskiya in ta yi bayani sai ka ga duk wancan timin littattafan babu su a ƙasa gaskiya ta bi ta kai bal nazzibu bil haqqi ala to saboda haka masu hikima suna cewa shi al a bayyane yake ablaj a fili yake shi babu wato rufa rufa a ciki al batil shine wanda yake da ƙura saboda haka za a yi bayani na gaskiya a takaice insha Allah ta'ala fatan mu Allah ta'ala ya fahimtar da mu abin da zai mana bayani ya tabbatar da mu a kahiyar gaskiya mutane su gane kuma mu'arnata da masu kokarin ya barna domin a guje su ina roƙon Allah ta'ala ya bashi tawfiki da dace a cikin abin da zai mana bayani wa bi hadil qadri kifaya zan ba da dama ga dan uwa malam Muhammad Rabi ko kuma Dr. Muhammad Rabi Umar ya gabatar wassalamu alaikum wa rahmatullah wa latafaddal mashkura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام kamar yadda muka ji gabatarwa gamsasshiya daga Sheikh Imam Ali Yunus hafizahullahu ta'ala ta manufar wannan haduwa da haka ba tare da na maimaita ba zan a akan abin da ya faɗa gwagwarmaya tsakanin gaskiya da banna tsakanin daidai da ba daidai ba wani abu ne da daɗe duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko farkon manzanni annabi nuh alaihi salam tun daga wannan lokaci aka fara samun wannan gwagwarmaya wanda ya karanta alkur'ani zai ga yadda annabawa suka yi ta fama da mutanensu kowane annabi irin mutanen da Allah ya bashi da yadda ya fama da su kuma haka lamarin zai ci gaba har zuwa lokacin da alkiyama za ta tashi sai dai wani abu guda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana ishara ya mana bishara da shi shine duk da wannan gwagwarmaya da tashi in tashin da faɗi tashin da za a yi ta yi da bugawa tsakanin ƙarya da gaskiya kuma masu gaskiya ba za su kare ba kuma sunna da addini na gaskiya ba ran da za ce babu shi har zuwa dab da tashin alkiyama kamar yadda hadisi ya gwada hadisin da imamul Bukhari ya rawaito hadisi na 7311 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq aw zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun wasu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba yazo da lafazin la yazal yazo da lafazin la tazal wasu jama'a daga cikin al'ummata ba za su bushe ba suna masu cin nasara da bayyana da tabbata akan gaskiya har lamarin Allah ya zo to daga irin wannan sira daga irin wannan gwagwarmaya din abinda muka samu kanmu a ciki a yau tsakaninmu da wannan ɗan bid'a wannan mai hayaniya wanda na rubuta wannan littafi a kan shi ya fara lamarin shi da sunan kare ɗariƙu da sufaye haka lamarin sai fara bayyana amma ƙarshe da ya hau dokin bid'a ya su kwana sai gashi sukon ta kare masa ya fada cikin ci har ya ketara ma zuwa shakka ga alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wa alkur'ani maganganu shekarar nan da ta wuce cikin wannan azumi da ya wuce na dubu ɗaya da shekara takwas. tafsirin shi na wannan shekarar ba abin da ya jira kai sai alkur'ani Ya ta kawo ruwayoyi yawancinsu ba ingantattu ba yawancinsu ba waɗanda suke karɓaɓɓu ba na cewa alkur'ani ɗin nan bai cika ba kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka tattara alƙur'ani ba ma waɗanda suka cancanta su tattara ba su aka sa suka tattara ba har yana da awar cewa da yau zai samu alƙur'anin abdullahi dan mas'ud to da yafi wannan alƙur'ani na hannun mai inganci to sannan kuma masu ɗan bibiyar abin da yake za su ji yadda kuma yanzu ya jira kan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam musamman kan littafin imamul bukhari da muslim yana targuje hadisai da gairi ilmin wala hudan wala kitabin munir to tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara muka waya da shi abinda ya faru wata rana tunani ya zama cewa kullum mutumin nan idan ya zo ya zauna ba abinda da yake kira illa duk wanda yake jin abin da yake faɗa ba daidai bane ya fito wani sa'in ma in yi karatu saboda nau'i na kurin shi ce ya faɗa ba wai dan aishi shiru ba dan a tanka mai kuma da wanda yake rudar da yawa daga cikin waɗanda suke zaune suke sauraron shi suna ɗaukar cewa gaskiya ce ta sanya ba a iya tunkare shi sai na ɗautakar da sai na rubuta mai wasiƙa na aika masa cewa mukabala da kake ta nema kake cewa a fito Doni ina ganin zan yi mukabala da kai in ka amince a ƙasan wasiƙar na sa sunana na sa namba wayata da aka yi masa kwana ɗaya sai ya buga waya mun waya dama tun kafin in rubuta Allah ya sani na san inda zai rusa saboda zaman da suke da mala alkasim ya haska wa duk wani mai hankali inda ya nufa da haka na san me zai ci na san inda ya nufa amma dai na aika mai da ya bugo waya ce kai ne wani na ce ni ne kai ne ka rubuto takarda na ce ni ne na rubuto ce to abu ya yi kyau haka yake so da haka yanzu abin da za a rubuta mai nukudodin da za mu tattauna in aiko masa ta waya to ya fara zuwa inda nake tunani sai na ce masa haka ke so ya ce na ce ba matsala zan aiko sai sake kira na daga baya sai ce in rubuto ne kamar yadda na rubuto takarda sai na sake ɗaukan. alƙalami na sake rubuta mai takarda ni ma da yake na san inda ya rusa sai ne mai abin da baya zato sai na bashi abin a dunkule sai na ce abubuwa guda biyar da ke so mu tattauna abu na farko akwai abubuwa da ka kore su a littafin ka kuma akwai su na biyu akwai abubuwan da babu su ka tabbatar da su na uku akwai kurakurai a takhriji na hudu ka zanar rubuta abubuwa guda biyar sai na aika mai aka yi mai takarda har gida da ya karba ya karanta bayan kwana ɗaya sai bugo waya ita ce wayar da ta fita mutane suka samu wajen minti talatin da wani abu to kowa dai ya ji yadda muka yi ta fama ni ina cewa mu zo mu zauna kan littafin da ya rubuta tunda ya ce duk abin da ba a yarda da shi ba ba a gamsu da shi na abubuwan da yake faɗa ba a shirye yake a zauna da shi to amma shi yana kaucewa sai dai a zo a zauna kada a ƙayyadu da wani littafi domin hikimarsa ta haka idan ka ce da littafin shi ne ai dole zaka ce masa nan ka ce kaza bai sa ka ce nan ka ce kaza bai ka ce amma in zama muka haka muka dauki tobe to za iya kama magana mai ce shi ba ba akan ta yake bai yadda ita bai faɗi ta ba sai yake yadda a zauna kan littafin yadda za a yi dai bai yadda ba to gaskiya tun daga lokacin ni sai na riga ni yakinin cewa ba gaskiya yake nufi ba kuma ba ita yake nema ba wannan yasa da yawa daga cikin yan uwa wanda ni ma ina cikin su muka kawar da kai daga lamarin shi ko mu dauko takarda mai rubutu ko wani abu sai dai abin da ba a rasa ba na ‘yan uwa suna masa radi jefi saboda ba za a bar shi buha da kanna da yake ta hadawa ta tafiya cikin mutane ba akan samu lokuta jefi-jefi ana masa radi wanda kuma alhamdulillah wannan raddin yana bada a sakamako mai kyau da yawa daga cikin mutane sun gane inda aka dosa sun fahimci kuma abubuwan da yake ba gaskiya bane wannan littafi da yake gabanmu wani launi ne daban wani salo ne daban kamar yadda malam aliyu ya faɗa wasu suna cewa musamman daga cikin yaran shi tun daga lokacin da aka fara sanar da littafin suna cewa wannan yan shafuffuka da aka yi shi ya yi rubutu shafi dubu kaza da kaza da kaza su ba san cewa abin salo salo ba ne ba salo ne ba ne abin abinda na nufata da wannan littafin so nake duk wanda ya karanta littafin ya gane waye shi da haka duk abin da zan ka misalai ne idan mutum ya karanta da basira da fahimta da kyakkyawar zuciya to ya haska masa inda ya sa gaba kuma zai gane lamarin shi da abin da yake akai littafin ya kunshi fasali guda biyu fasali na farko bayani ne na sibobin yan bid'a duka a dunkule da kawo sibobi na yan bid'a da malamai suka kawo na yi kokarin in na faɗi ba, wasu sibobin na kan buga misali da shi misali daga cikin sifar da muka na ambata shafi na sha biyar zuwa na sha bakwai a littafin na kama gada sifar jahilci malamai na cewa yana cikin sifar yan bid'a shine suna da jahilci na alkur'ani da sunna sun jahilci waɗannan abubuwa waɗanda su ne tushe su ne mabubbuga na shari'a to malamai suka ce wannan shine babban tana cikin manya-manyan sobin yan bid'a misali na jahilci abinda shi dan tabore yayi ya dauko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hujja da shi akan wani abinda kwata-kwata hadisin ba kan shi ke magana ba na ka misalin yana kama hujja akan halaccin yin azumin tsofaffi ce manzo Allah ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari duk wanda ya samu dama yake da iko ya aure wanda ya kasa fa alaihi bisawmi to ya azumi sai ce ko da ba wani hadisi akan azumin tsofaffi sai wannan hadisi kadai to da ya isa nuna halaccin wannan ibada to kaga saboda Allah in ba jahilci ba ya za a yi hadisi yana magana kan wata kadiya daban ana magana wanda yake bai samu damar yin aure ba ga hanyar da zai biya kare kanshi ana magana ya azumi azumin nan ba maganar shawwal ake ko rajab ba ko sha'ban ko zulqada ana magana kowane wata ne zai yin wannan azumin wannan kadiya kuma ta azumin tsubbi wani azumi ne da ake yi a wani wata su kutum gaba daya da sunan cewa addini ya zo da shi kuma an yi ibada ne wannan nau'i na irin jahilcin waɗannan mutane kenan daga cikin irin sifa tashi akwai bai son zuciya da ra'ayin rikau bai son zuciya sifa ce ta dukkan yan bid'a ga gaskiyar amma za a kauce mata ga kuma ra'ayin ruku shi abin mamaki ma ga shi za ga ji inda malamai suke magana asubi suna zargin suna kushe ra'ayin rukau za ga ana magana wanda zai kama wani malami ya kankame mai malami ne wanda duniya ta yadda da ilimin shi ya kankame masa ko kuma ba malami ba ne. amma shi da yana ganin malami ne to shi abin mamaki na dan tamore shi ra'ayin karan kanshi yake kankamewa ba wai wani ba idan ya zama wanda ya kama ra'ayin malikiya ko shafi'iyya ko hanafiya ko hanabila ya makankane malami suka ce ba ba haka bane daidai kullu yu'khadhu min qawlihi wa yutrak kowa ana daukan magana shi ana bari sai dai idan bai da ilimi ba yadda zai to ba da bai takalidin wanda yake da ilimi to idan ya zama wannan ana kushe shi ina ga wanda shi zai kirkira ra'ayi kuma ya kafi akan ra'ayi kun ga min aula ya zama abin zargi wannan ta'assubi yana nan da yawa a tare da shi akwai abuwa da yawa da zaka ji yana inkari har yana zagi yana batanci ga wasu akan wannan abu amma shi kuma yana cikin irin waɗannan abubuwa da yana cikin irin waɗannan abuwa da wanda inda gaskiya za a bi to bai kamata ya makalkale wanda yake kai ba ya kamata a ce ya fara da karan kanshi ko da da da mutanen shi ko da tafiyar shi gabanin ya je kan wasu amma da yake abin ra'ayin kauni sai ce na shi daidai ne yanzu yana ta magana akan masu cewa komai Allah ne masu da'awar ma'arifa da hakika wanda dama mu kowa ya riga ya sani a tafiyar sunna wannan tafiyar ba wannan magana ba ta da gurbi ba ta da wani mahalli ko daya to yana ta magana a kansu. amma kuma a gefe guda kuma yana yaban manya-manyan wanda suka assasa wannan tafiya din irin su ibn al-arabi yana yaban su yana cewa shehunnai ne suna da ma'arifa sun kai matakin su maganganun da suke yi to kaga aikin ka da warwara kenan to ta'assubi saboda me idan ma'ana ya hada gaba ɗaya ya rushe tafiyar shi ma zai tafi wani abu nashi to sai sai yake ganin gwara ya kafe akan nashi ya bashi kariya duk da kuma yana rushe irin wannan abu a wani waje daban daga cikin irin sibobin yan bid'a da na kawo akwai bin mutashabih a dandabin bin da aka ga yana da wata fuska da za a iya fahimtar wani abu ko za a iya ɗaukan wani abu a kai a makalkale wa gurin da ya da wannan shi ba a cikin mutane wannan mutumin idan mutum yana bin maganganunsa da abubuwan da yake bada za ga yana bin shabe yanzu misali ayoyin alkur'ani ba za su kirgu ba cikin sauki ka iya kirgi ayoyin alkur'ani da suka yi fi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata aya da ta yi bi mu'minai ko ta faɗo ta sifa ta muminai sabon manzon Allah su ne ajin farko a cikin wannan aya banda ayoyin fitattu bayyanannu wanda ba sa ɗaukan tawili kan waɗannan ayoyi Allah ma kira su da da sunayensu almuhajiruna wal ansar wanda duk ko mutum yau ya fara karatu da an ce almuhajiruna ya san suwaye da an ce al-ansar ya san suwaye to banda irin waɗannan ayoyi bayyanannu ga kuma hadisai bayyanannu na Annabi sallallahu alaihi wasallama akan ɗaiɗaikun sahabbai da kuma jimlatin sahabbai amma duk wannan ba Allah ya watsar da waɗannan ya rike sai ɗau hadisi kwaya ɗaya ya rike hadisin hau cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wasu mutane za su zo ranar alkiyama na gane su sai a tare su za su taho tafki na a tare su ce sai in ce sahabbai na ne sahabbai na ne sai a ce baka san abin da suka yi ba sai ya rike wannan nassi akan shi sai yake bi ta kan sabon manzan Allah ya zage su har kamar yadda na ka cikin wannan littafi idan ka duba shafi na 23 za ga da yazo fassara wannan hadisi da na ambata ka ji yadda yadda ya dauki hadisin kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a can hashiya abinda yake yake cewa dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abuwan shafi na 24 zance ke da 25 da ya kawo hadisin da muka ambata sai yake cewa wannan hadisi hunaka man qatalu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ku ji ibada shi cikin ma'ana akwai wanda suka yaki tare da manzon Allah wa sallu wara'ahu suke salla bayan manzon Allah wa hajju suka yi haji tare da manzon Allah wa kana masiruhum ila an-nar amma makoma su ta kaji shi ba da ya fada yace kama fi bukhari kamar da yake cikin bukhari sai ka wancan hadisi ya anan me yasa ba zai kalli fadin Allah ba da Allah yake cewa lakinir rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim sai Allah ce wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihuna me yasa bai dauki wannan ayar ba wadda ta bayyana wanda suke tare da manzon Allah Allah ya ce wallazina amanu ma'ahu to haka kuma da ya tashi da akai maganar Allah ya yabi sabon manzon Allah a cikin suratul fatih duk wata aya da ka sani Allah ya magana munafiki a cikin alkur'ani shi da ya dora ta kan sahabbai duk wata aya da ka sani hatta wanda take a fili zai ce ma'aikan sahabbai ta sauka a gurin shi kurin daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai sahabbai me yakwai kashin da malamin suke barwa akwai ma'ana manzan Allah da sahabbai mu'minai akwai kuma munafikai waɗanda su waɗannan alisabi ana cewa sahabbai ne a lissafi amma hakikanin sahabbai a addini ba sahabban annabi bane shi ta malamai sun tashi bayanin sahabbai sukan ce wanda ya imani wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama suka mutu akan wannan imani kaga sai suka kaida suka mutu akan wannan imani banda wanda ya rinda duk da in ka bi ma tarihin sahabban manzon Allah duk da yawan su yan kaɗan ne zaka samu waɗanda ake cewa a tarihi sun yi rinda kuma rinda ta tabbata sahabban manzan Allah ɗaya daga cikin malamai yana magana manzan Allah ya hajji bankwana kwana da sahabbai za su yi dubu ɗari amma aka ce ka faɗo wanda suka yi ridda ba na jin za ka iya samun ƙwarara tabbatattu mutane goma ana maganar sahabbai na hakika banda munafukai to idan Alƙur'ani da ya zo ya ware mana munafukai, dama Allah ya mana babu mine ne, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin da kuma Allah ya tashi a hatta a cikin suratul tauba da Allah ya ta bayanin sabobin munafikai akwai kuma inda Allah ya bayanin mu'mina Allah ya gaya mana mu'minai idan ya ce munafikai sun yi kaza sai ya ce mu'minai ba sa kaza to amma shi sai ya tafi kurin duk wata ada ta magana munafikai sabon manzon Allah so ake nufi to wannan kaga bin mutashabih ne to haka zai zai bi abubuwa yana ɗauko haka yi wa alqur'ani idan ko hadisi akwai hadisan ingantattu ne suna bukhari da muslim malamai sun yi bayanin ma'anarsu da abin da ake nufi amma zai ɗauko su shi ya kama hujja a cewa yan suna nuna wannan alkur'ani bai inganta ba daga cikin sifofin yan bid'a akwai raina ahlus sunna da tauye su da zakin su da musu lakabi kala kala wannan sifa ce fitacce a tare da shi imam ahmad yana cewa wa qad ahdasa ahlul ahwa'i wal bid'ah yan bidiya masu son zuciya sun kirkiri asma'an sunaye shani'a munana qabiha yusammuna biha ahli sunna suna kiran ahli sunna da wannan sunayen sai yace yuriduna bizalika ta'ana alaihim suna yi ne dan su soki ahli sunna wal izra wal izra bihim inda sufah wal Juhad, dan su sa arena su abun wawaye mutane da jahili sai su kirkira mun suna sai su dora akan wannan suna kamar yadda duk wanda yake bibe shi ya san cewa yana kiran ahli sunna da ma sabban manzo Allah alfiatul bagiya haka yasa wasu sahabbai suna da duk wani mutumin da baya tare da shi yana cikin alfiyatul bagiya jama'a ma'ana azzalumai waɗanda suka yi abin da ba daidai ba to wannan fasali na farko ke kenan fasali na biyu na wannan littafi na yi magana akan satar shi ta abin da ya shafi harkar ilimi yana yana da'awar cewa yana karatu yana fito da abubuwan da malamai ma ba su ba wani sa'in za ka ji ya yi magana ya ce da rayayyu da matattu da aljanu da mutane gaba ɗaya kam ya ce su to wanda daga jin wannan daga jin wannan duk mutumin da yake da hankali ya ji mutum bai irin wannan magana ya san wanda ya kauce a turba ba wani mutum da ya san dukkan komai akwai abin da ka sani akwai kuma abuwa da yawa da baka sani ba hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama malamai suna cewa babu sahabi ya ɗaya ta da zai ci ya san duka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai akwai waɗanda suka fi ilimi cikin sahabbai A'a kamar sayyidina Abubakar Siddiq Abu Sa'id al-Khudri yana cewa kana abubakar Bakar a'lamana sai na Abubakar diya fi mai ilimi wannan bayanan da komai na sunna ya sani ba kisa ka karanta kamar littafin ibnu Taymiyyah Raf'ul Malam za yana ka misalai na irin za ga mutum wani abu ne na sunna amma ya kuce masa bai sani ba to amma mutumin da zai ka magana ce ya kalubalanci mutane da aljanu da rayu da matattu kai ka san ba hankali a tare da shi lalle akwai bukatar a kai shi asibiti a duba shi to to zaka tarar cewa idan ka bar mutar rubucen da yake kuri sai ka tarar cewa akwai abuwa da yawa sata ne da farko farko farkon lamari littafin shi ne rubuta a samun sa wanda ya yi littafi na da na mai suna alkashi a cikin a sa in ka kaza littafin kashi uku kusan kashi ɗaya a cikin kashi uku magana ne kan ibnu taymiya wanda ba shi bane abinda ake magana akai to lokacin da ya wannan littafin da nayi na rubuta mai raddi a tofatu saniya sai na ce waɗannan duk abubuwan da ka kwaso a littafin wani ka kwaso wani mutum da ake kira Dr. Sayyid Subai cikin littafin sa akhta ibnu taymiya bi a ali baitin nabi ko wani kamar makamancin haka sunan littafin nace anan ka ciro shi yasa duk inda ya kuskure kai ma kai kuskure inda ya yanke magana kai ma iyanan ka yanko na ce masa kuma a cikin littafin naka gaba ɗaya kam har ka gama ba kai ishara cewa ga sunan littafin wancan kaɗa ba ciki ba inda ka ce a duba littafin wani domin san cewa ka daga can ka kuma ka faɗa to da ya ga an gane wannan sai ya canza salo idan ya leko ya duba abin da yake so sai kuma ya zo ya canza ibara ya larabcin shi amma afkar ɗin wancan ne tunanin da wancan marubucin wani sa'in kuma in yazo sai in abin ba zai canza ba kamar in bayanin hadisi ne nan bar hadisi da wanda ya fitar da shi yadda zai je ba zai canza ba to dan haka sai sai gabatar idan mai littafi ya gabatar da Imam Bukhari sai dan jinkirta sai kai shi gaba sai ya ka wani haka ta yadda ne ba za a gane ba to amma duk wanda yake harkar karatu ko yana bibiya zai gane zai gane da yazo wancan magana da na faɗa na cewa ko aka ya tabbatar da haka da yazo yana yin raddi shi da kansa ya ce eh, ya yadda ɗebo waye a wancan littafi amma dalili shi na shi littafin na ibn taimiyya littafi uku ne a haɗa ƙananan rubutu ne don haka baya ba zai iya ɗaukan abin da yake so ba shi sa ya koma gudun wancan ya ɗauko to me yasa ba faɗa ba tun farko to daga baya da ya canza wancan salo ya koma idan ya tashi satar sai ya canza ibarar ko kuma ya gabatar ya jinkirtar to shi ma a hakan ya ɗauka zai tsira to hakan ma mun gano ka shi yasa nan littafin na bashi misali a cikin wannan littafin idan ka duba akwai hadisin ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ana madinatul ilmi wa aliyun babuha shafi na 44 wannan hadisi takharijin hadisin da yayi a cikin littafin shi in ka koma alikat na wani malami da ake kira Hassan as wani bakin sufi ne baki Ibn Taymiyyah wanda ran da aka fara zama za a tattauna akan Ibn Taymiyyah abinda ya fara da shi shine kafirta Ibn Taymiyyah yace Ibn Taymiyyah kafiri ne aka ce ka kafiri yace ya kafiri ne to shi wannan mutum yana da wani littafi da ya mai suna al-atabul jamil yana da wani littafi da ya taliki akan shi sunan littafin al-atabul jamil ala ahli jarh wa ta'dil da wani malami Muhammad bin Aqil shi wannan ya yayi taliki akan littafin to takharijin hadisin da yawa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha dan tamori anan yaje kwaso dalilin da yasa na faɗa haka duk littafan da wancan ya faɗa su ya faɗa yadda ya faɗi nambar wancan ya bada nan ba shi ma aka yi bada kuma sai Allah da yake Allah madawin sarki hakimin ne sai sa wancan yayi kuskure da ya zo mustadrak na Imam al-Hakim da ya hadisin sai ce ka duba al-mustadrak juz'i na uku shafi na 127 wannan kuskure ne kuma hadisin ba wannan nan ba yake ba hadisin yana cikin mustadrak Hakim juz'i na bakwai shafi na 137 shi dan tamore tunda ba koma yake yi ba da haka shi ma yadda wanda ya kuskure shi ma haka yi kunga kunga ya nuna kwafo waye dan da yana komawa to da zai mai gyaran da zai mai wannan gyaran abu na biyu ya nuna anan ya kwafo shi as sakaf ya ka magana cewa ya ibn ma'in ya inganta hadisi sai kuma ya kawo nan ba ya ce ka duba a tarihu baghdad ka duba tahzibut tazib da tarihu baghdad shi ma dan tamawli sai rubuta haka ibn ma'in ya inganta hadisin ka duba tahzibut tazib da tarihu bagdad ya faɗa namba da juz'i na inda wancan ya faɗa idan ka koma juz'in da nambar din da ya bayar ka karanta bayanin sai ga ibn ma'in ba hadisi yake inganta ba shi ibn ma'in wata wani bayani ne na malaman hadisi sai wanda yake da ido a hadisi zai bayyana me ibn ma'in yake nufi shi kuma bai wancan kila ya gane saqaf amma saboda yana son ya koyi gaskiya kurin yace ya saha shi wannan da yazo kurin da yake kwabake shi ma ya rubuta ka amma da ka koma ka bi bayanin sai ga ibnu ma'in magana da yake daban ba ingancin hadisi yake nufi ba da ka matsa gaba sai ka ga ibnu ma'in an bai tambaya kan hadisi aka ce me zaka ce kan hadisin ana madinatul ilmi wa alihim babuha sai ce ma hadal hadisi bi shay'in wannan hadisin ba komai bane je ibnu ma'in a yi gurin da shi nan ta more ce a duba kana karanta zaka ci karo da wannan kaga da wa yake da duba yake ba zai wancan kwabar da yi ba shi ya nuna cewa da dauka yadda wancan ya rubuta shi ba shi ma ya kwabo sannan abin da yake da tabbata cewa sata yake ba ba duba yake ba zai zo a littafi ya ce maka wani bai faɗi kaza ba kai kuma ka koma littafin juz'in da shafin da ya bayar sai ka tana wani ya faɗa kaga inda ya duba ai ba zai faɗi wannan ba kurin wani ne ya ga ya faɗa shi ma ya kwabo haka nan idan ka ɗauki littafin daf'u shubahi tashbihi bi a kuffi tanzihi ta'liqin saqab littafi ne na ibn al-jawzi saqab ya mai ta'liqi ka ɗauki zahrul raihan fi raddi ala bayan a karkashin shi littafi bi ne a karkashin shi akwai littafi aqwalur rasul a aqwalur rasul al-azam fi muawiyah bin abi sufyan ka ɗauki wannan littafi ka gwama da maganganun ɗan tagore duk da ya cikin mukaddima kan Muawiya bin Abi Sufyan da sahabban manzo Allah da me za ga da anan ya kwaso fikira da to da haka wannan misali ne na irin yadda yake satar mu Musa yana faɗa wanda misalai suna nan da yawa kamar yadda na faɗa na rubuta littafin ne da wani salo a nan kurin da na tashi na kai yan misali ne kai kuma in kai da kanka in kana bi in kana so gane duk magana da ya faɗa karka yadda sai ka koma ka duba to ta zaka gano abubuwa da dama daga cikin abin da ne magana a kai a ciki akwai zagi da batanci da ƙarya da cin mutunci da duk wanda ya saba masa wannan mutumin ya shahara da haka ba wani wanda ya tsira a wurin shi wahalar ta ka saba masa ba wani malami da yake rayuwa a yau ko kuma wanda ya bar duniya da wannan mutumi bai zaga ya bi ta kanshi sai dai in karatu bai biyo ta kanshi ba sai dai in bai saba masa ba na faɗi misalai da yawa a nan na kawo misali a ciki misali yanzu in ka duba tun farkon lamarin shi ya fara da Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji shi da rahama da malam Jafar ya fara da malam Jafar bai kula shi ba muka sa shi a gaba sai ya ci gaba da da abin da yake ya zo kansu irin su malam Abdul Wahab har su Dr. Muhammad Sani da duk ma wanda bai kula shi ba cikin malamai da ya abu sai ce da shi ake sai ya rande ya ci gaba da lamarin bai tsaya nan ba sai da kan kuma wanda suke dariƙa daya ya fara da yayin shi wanda suke wanda matsayin uba ne yanzu a gure shi kowa yanzu yana jin ba irin zagin da ba mai ni ban taba ganin inda ake zagin mutum kamar yadda yake zagin wannan mutumin ba zagi kalmomi munana ba dan komai ba dan sun saba ra'ayi da fahimta bai kyale bai darawa shakikan shi kowa ya san abin da zaman da yi na shekara guda da ya wuce akan rigimar kan dabbobin layya ko kan layya da ake da maganganun da ya faɗa kan wanda uwa ɗaya uba ɗaya suke bai tsaya nan ba sai da ya jira kan sauran malamai waɗanda ma ‘yan ɗariƙun ne duk wani wanda za ka tuna mai da girma ka tuna ko da ma baya magana inda ya fita kan abin da shi baya so sai da ya zage shi irin su khalifa ya saka rabin nan bai bari ba duk wani wanda za ka ambata sunayen suna nan da dama sannan bai tsaya nan ba sai zo kan malaman da muka rayu da su kan albani shek muhammad Nasiru, nasiruddin albani ya zo kan bin ya zo kan usaimin ya zo kan mufti na saudiya na yanzu ya zo kan shek abdul musulun turki lokacin da aka yi toshi taro ya dinga maganganu yana zagi yana cewa waye turki me yayi ya zo kan shi aibar annabo duk wani malami da ka sani na zamani sai dai in ba zo kan shi ba bai tsaya nan ba sai ya tafi kan malaman da suka wuce irin su alqadi ibn al-arabi wannan alqadi ibn al-arabi ta yake Allah ya tsine mai alqadi ibn al-arabi ya zo kan irin su ibn hazmin kamar yadda na ka nan ibn hazmin ma yana cewa yana cikin malaman da Allah ya batar da su kuma kare ne daga cikin karnukan bani umayya ya zo kan irin su imamu suyudi ya zo kan ibnu taymiya dama kullun cikin zage shi ke da mai karya ya zo kan ibnu qayyim ibnu kasir imamu zahabi ibnu turkumani ibnu battal al-muhallab ibnu hajar as-suyudi cewa idan ibnu hajar yana raye sai ya sa ibnu hajar karkarwa zai yi tike da je ya sanya ibnu hajar ya karkarwa ko yana tunanin shi yadda ya haka kowa zai yi to anan na kawo misalai na irin kire da da kare raki da ya faɗa kan kan malamai zan karanta mana misali misali ne zan bayar na irin kare raki da yake malamai mu dauki kamar ibnu taymiya wanda yanzu ke nuna mutane cewa ibnu taymiya makaryaci ne ba malami bane maki iyalan gida maganganu ne munana anan ba wata siba mummuna da bai sifa ibn taymiya da ita ba ya sibata ibn taymiya da zindiki ya ta shi da mara hankali mahaukaci ya ta da mai son zuciya ya ta da cewa kaza haka ba abin da bai faɗa a kan shi ba to bari ka ji irin yadda yake ɗaukan maganganun ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana masa ƙarya ibn taymiya zai yi magana sai shi ya zo sai ɗauki maganar sai kakaba wani abu a cikin wanda Ibn taymiya bai faɗa ba yanzu in karanto mana maganar ibn taymiya rahimahullahu ta'ala a inda ibn taymiya yake cewa wala raiba anna hadha ar-rajula shabi na 59 Ibn taymiya ce wala raiba anna hadha ar-rajula ba makawa wannan mutumin yana nufin dan shi'a da yake uradi Ibn taymiya ce wannan mutumin wa amsalahu da makamantan irin wannan mutumin juhadun bi kutubi ahli al-ilmi sun jahilci littattafan malamai sun jahilci littattafan malamai la yutari'unaha ba sa karanta littattafan malamai wala ya'lamuna ma fiha ba san me a ciki ba wa ra'aytu ba'dahu ibn taymiya ce na ga wani daga cikin irin waɗannan mutane jama'a lahu kitaban fi ahadith min kutubin mutafarriqa ya tattarawa in shi'a hadisi daga littattafai daban-daban yake cewa daga littattafai daban-daban mu'azwatan taratan ila sahihaini wani lokacin yace hadisan suna bukhari da muslim wa taratan ila musnad ahmad wani lokacin yace yana yana cikin littafin musnad na imam ahmad wa taratan ila al-mughazali wani lokacin yace a duba littafin al-mughazali wal muwaffaq khatib al-khawarizmi wa sa'labi wa amsalu da makamancin waɗannan shi wanda ya rubuta littafin ya kama magana ce ka duba littafin waɗannan malamai wasan ma ya kira littafin nashi at-tara'ib fi ar-radd ala at-tawa'ib wa akhar ibnu taymiya ce na ga wani ma sannafa kitaban lahu yawa yan a wani littafi sunan littafin al'umda yace wasu mu musannifi sunan wanda ya littafin ibnu bitri wa haula ibnu taymiya ce irin waɗannan masu yawa yan a rubutu ma kasratil kadhibi fi ma yarwuna duk da abin da suke kawo yawanci ƙarya ne wa hum amsalu halan min abi ja'far muhammad bin ali to sun fi abi ja'far muhammad bin ali allazi sannafa lahu wa amsalu wa amsalu wanda yawa ‘yan shi'a littafi da makamantan wannan sun fi wannan malamin da ya rubuta ‘yan shi'a littafai wanda suke kwafowa daga ciki fa inna haƙula ila ya ruhuna minar akazibi ma ya fa illa alaman homin ajahalin na to ibn taimiyya da yi wannan magana shi ɗan jamhuri da ya zo taliki sai ce ibn taimiyya bai ci kunyar allah ba bai ci kunyar manzan allah ba ya zo yana ce wa Alabi, da annaqash da alwahidi wai duk da ƙarya suke yi to sun bi a abin jabar muhammad bin ali to bayan yi wannan tariki wanda a ya gana magana ibnu biya ya karanto muku bai faɗin naqash ba bai faɗi alwahidi ba salabi kuma da ya ambata ya ce an kawo hadisi ana ci a duba littafin salabi ba a kan salabi yake magana ba to da ya je gaba sai ya ce kuma ya karanta wannan magana ta ibnu taymiya shafi na 60 kenan ya ce ya karanta wannan magana ta ibnu taymiya yana ta kuka yana ta kuka a ce ja'afar sadiq wai ya wai waɗanda suke tattare tattare suke yayya sun fi shi ja'afar sadiq mun san ja'afar sadiq yana cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wai a ce wai yau ja'afar sadiq wai wai wai waɗanda suke yayaye a ilimi sun fi shi to dan Allah ka koma cin magana ƙara karanta ina ibnu taymiya fa ja'afar sadiq wancan mutumin da ibn taymiya ya ce abi ja'far muhammad bin ali ai ba sunan ja'far sadiq kenan ba to shi a ce shi a tunanin shi da ya ce abi ja'far muhammad bin ali shine ja'far sadiq ja'far sadiq sunan shi ja'far ibn muhammad ibn ali ibn al-husayn bin ali bin abi talib shi kuma wanda ibn taymiya yake magana sunan shi abi ja'far muhammad bin ali shi kuma ja'far sadiq ja'far ibn muhammad Sai ina suka hadu to kaga da ya kawo wancan magana sai ce ibnu taymiya na zage ja'far as-sadiq abinda zai baka mamaki da ka matsa gaba inda ya ciro wannan magana ko inda aka ciro wannan magana ya kwafa da ka matsa gaba sai ga ibnu taymiya yana yana yaban ja'far as-sadiq ibnu taymiya ce wa ja'far as-sadiq radiyallahu anhu min khiyari ahli al-ilmi din a cikin littafin minhajus sunna din ibnu taymiya ce ja'far as-sadiq yana cikin malamai ma'abota addini da ilimi akhadha ilma an jaddihi abi ummihi yayi karatu gurin kakan shi wanda yafi mahaifiyarsa ummu farwa bint al bin muhammad bin abakar as-siddiq wa am muhammad bin al-munkadir wa nafi' mawla bin umar wa zuhri wa ta' ibn abi rabah wa ghayrihim wa rawa anhu yahya ibn sa'id al-ansari wa malik bin anas wa sufyan al-thawri wa sufyan bin uyayna haka ibn taymiya yayi bi ja'far as-sadiq banda anan akwai guraren da ibn taymiya yayi bi uh, ja'far as-sadiq misali na biyu na ƙarya da yake ibn taymiya ya ce ibn taymiya ya nasabta wa imam al-ash'ari cewa imam al-ash'ari yana cewa muawiya a imam al-ash'ari yana cewa muawiya mushahidi ne sayyidina muawiya mushahidi ne kuma da abin da yake daidai ne ko kuma ma'ana mushahidi ne kuma daidai ne abin da yi sai ce wai ibn taymiya ce imam al-ash'ari ya faɗa haka alhali in ka koma magana za ka ƙarya wa ibn taymiya ko dai baya ganewa ko mai kwabo masa yana da son zuciya ko shi ma baya ganewa abinda ibnu taymiya ya faɗa ibnu taymiya ya zo yana magana sai yake cewa idan mai kare sayyidina ali ya zo ya ce sayyidina ali ijtihadi yayi to wanda yake jayayya da shi sai ya ce masa muawiya ma ijtihadi yayi sai ya ce idan an idan ya ce ai duk wanda ya ijtihadi yayi daidai sai ibn taymiya ce a cikin mutane akwai wanda suke faɗin haka suna cewa duk wanda ya ijtihadi yayi daidai a cikin malami akwai masu faɗin wannan sai ce daga cikin su akwai al-ashari kaga imam al-ash'ari bayan ibnu taymiya na ce ash'ari yana ce muawiya ijtihadi muawiya kuma yi daidai ta abin da ya ba a'a ana magana qadiyar shin duk mujtahidi in yayi ijtihadi daidai ko ba daidai ba anan ne aka ce ash'ari yana da wannan magana shi yasa anan da nazo sai na koma da taban wasu malaman wanda ba ibnu taymiya ba na nakalto maganganunsu da suka tabbatar cewa ashari yana kan wannan magana to amma shi da yazo sai juya magana yayi wani abu daban misalai suna nan da dama na irin cin mutunci da kareraki da da da da yake wa ibnu taymiya wanda duk wanda ya duba littafin zai ga misalan da na ambata ah, wannan yana da matukar muhimmanci shabi na 62 ya ce ibnu taymiya ya kara lafazi a cikin hadisi wai yana cikin abinda ibnu taymiya yake yana ƙara lafazi a cikin hadisi manzo Allah bai faɗa bai ƙara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan lamarin ku yana hade wani yazo zai raba kanku zai raba jama'a manzo Allah ya ce ku sare wuyan shi kowaye to lafazin fadribu unqahu ka'inan man kana haka ibnu taymiya ta hadisin da wannan lafazin sai dan tamuri ce a ibnu taymiya shi ya ƙara ka'inan man kana cewa a saroyin shi kowaye ibnu taymiya ne ya ƙara a cikin lafazin sai ce mu duba hadisi a cikin muslim hadisi na 1852 ba wannan labazin wallahi in ka je ka duba da wannan labazin a ciki wannan labazin da ya ce babu shi mai ba da nambar kun ga abin da yake da daga tabbatar muku cewa komowa yake yi dan da koma yake ba zai haka ba ya za a yi ka ce mana mu duba namba kuma mu je nambar ga nassin hadisin na kawo abin da imam muslim ya ce na kama babin dan ka ce kila ko na ba mai nan ba ne. imam muslim ce babu hukmi man farraqa amra almuslimina wa huwa mujtami'un hadisi na 1852 ibn ah, imam muslim ya kawo sanadin shi zuwa ziyad ibn alaqa yace cewa sami'tu arfaja qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu manzo Allah ya ce innahu satakunu hanatun wa hanat فمن أراد an يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاجربوه, jami'un fajribu fajribuhu bisayfi ka'inan man kana haka yake a cikin دي muslim din inda yace mu duba din da ya rubuta wanda yace ibnu taymiya ne kara sai yace wai taymiya ya kara wannan labazan ne dan ya bada dama dan ya nuna kashe sayyidina husaini daidai akai tunda husaini ai bore ya fita daga jam'in taron musulmi da aka kashe shi da aka yi dama manzo Allah ce waye? to kuma abin mamaki in ka koma inda ibn taymiya ya kawo wannan hadisi ya ma kawo shi ne kuma yana kokarin ya kare sayyidina husaini ga abin da ibn taymiya yake cewa ibn taymiya yana cewa wa qatilu usman wanda ya kashe sayyidina usman a'zamu isman min qatilil husaini ya bi wanda ya kashe husaini zanibi wa fa hadha al-ghuluw az wannan wuce gona da iri da yan shi'a suke akan kashe husaini da zage-zage da suke da manganin da suke yuqabal bi qulubin nasu ba to sai a ce a ce ya yi da gudun wanda suke kin sayyidina ali akwai masu kin sayyidina ali sun wuce gona da iri su ma sai ce allazina yazumuna waɗanda suke raya cewa annal husain kana kharijiyan sayyidina husayn khuruji kaga ibnu tabiya ce wanda suke kin sayyidina ali suna riya cewa sai sayyidina husain khuruji wa annahu kana yajuz qatluhu suna cewa ya halatta kashe husaini da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda fadin manzon Allah man atakum wa amrukum ala rajulin wahid wanda yazo muku lamarin ku yana karkashin mutum daya yuridu an yufarrika jama'atakum yana so ya raba cikan jama'arku fajribu unqahu bisayfi kuyen shi da takobi ka'inan man kana sai ibn taymiya ce rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi kun ga ibn taymiya haka yato mana magana waɗannan masu kin sai jana abin da suke bada ko kaji abin da ibn taymiya ce wa ahlus sunnati wal jamaa yarudduna guluwa haula'i ahlus sunnati wal jamaa suna raddin wuce gona da irin waɗannan makiya sayyidina Ali din wa yaquluna ahlus sunna suna cewa innal husayna qutila mazluman shahida hmm. husayna an kashe shi yana abin zalunta yayi shahada wa innal ladina qataluhu kanu zalimin mutaddi wanda suka kashe shi azzalime ne masu ƙetare iyaka wa ahadisun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam allati ya'muru biha bi qitalil mufariqi lil jama'a lam tatanawalu hadisan da manzo Allah ya ce a yaki wanda ya fita daga cikin jama'a ba su haɗa da sayyidina Husaini ba radiyallahu anhu lam yufarriq aljamaa ibnu taymiya ce bai raba kan jama'a ba Husaini walam walam yuqtal ba a kashe shi ba illa wa huwa talibun lirruju'i ila baladi fa ce yana nema a kyale shi koma gida shi ya ce a kyale shi koma garin su aw ila sagar ko ya tafi can wata iyaka tsakanin musulmi da arna ya je toshe wannan kafa din aw ila yazid ko a kyale shi tafi gurin yazidu dakhilan bil jama'a yana cikin jama'a bai raba kan jama'a ba mu'ridan an tabriqil umma ya bijire raba al umma walau kana taliba zalika aqall aqall nas walau kana nas da wanda ke neman wannan haƙƙin mutum ne wanda bai kai kowa ba la wajaba ijabatu ila zalika wajibi ne amsa masa ma'ana koda ba Husaini bane ya nemi irin wannan cewa a bashi dama ya koma gida ko ya je ya jihadi ko ya je a kai shi gurin shugaba ibn jami'a ce ya kamata a amsa wannan kira nashi fa kai bala ta jibu ijabatul husayn ila zalik ya ba amsa husayn ba walau kana talibu li hadhihi al-umur man huwa duna husayn yace wanda ya nemi wannan abu in ma bai kai husayn ba da bai halatta a tsare shi ba bare kuma a kama shi a kashe shi dan Allah ibn jami'a nan yaban su yake ko rajje yake musu to amma a gurin wai yake cewa yake cewa wai ibnu taymiya ya kawo wancan lafazi ne dan ya nuna halaccin kashe husaini to fa da haka yake ibnu taymiya da haka yake ibnu taymiya wannan misalai ne muka bayar a daga cikin abin da muka tattauna a littafin akwai dogara kan ruwayo hadisai da zaifai nan da yake magana ce ta hadisi tana da zurfi ba zan shiga ba shafi na 66 abin da ya gaba na ka misalai ne irin hadisan da yake dogara da su irin hadisin da yake cewa manzo Allah ya ce wani mutum zai kullo ana duba wani mutum dan wuta zai bullo sai ga ma'awiya bullo hadisi ne zaibi kuma har malaman ma da yake ce a koma littafan su su ma da suka tasu ishara zuwa ga raunan hadisin amma bai fada ba da irin waɗannan hadisai da dama to sannan daga cikin irin abinda na tattauna a wannan littafin akwai jahiltarsa na ka'idojin malamai akwai ka'idoji na ilimi da malamai suka san su ake tafiya a kai zai zo ya take waɗannan ka'idoji saboda ya jahilce su misali malamai in za su ta hadisi in hadisi yana da lafazi daban-daban to in suka tashi kowane lafazi sai sun danganta shi ga malamin da ya fitar da shi idan suka kawo matanin hadisi, sai ce wani kuma ya rawaito shi da lafazi kaza wani a riwaya ta wani kuma kaza a riwayar wani kaza amma dan tamuri ba haka yake ba zai dauko bukhari muslim musnad ya tattaro inda duk hadisin ya zo nan ya zo da yawa nan ya zo kaɗan nan ya zo da kissa nan ba kissa sai ya tattoro gaba ɗaya sai ce maka duk waɗannan malamai sun fitar alhali in ka koma sai ka tarar cewa wancan malamin ba wannan lafazin ya rawaito ba wancan ba wannan lafazin ya rawaito ba wancan ba wannan lafazin amma shi ya tattara dan ya nuna maka cewa shi bai yana karatu kuma wannan hadisi bai yana cikin wannan littafai wannan saba ka'ida ce ta takhriji ta malamai akwai abinda malamai su amfani da shi kalmar rijaluhu thiqat in sun ka hadisi su ce mazajen hadisin amintattu ne wannan kalma a gurin malaman hadisi ba tana nufin inganci ba amma dan tabore da ya ganta sai ce hadisi sahihi ne ai an ce rijalu thiqat anan da aka misalai na maganganun malamai kan cewa rijalu musika din ba tana nufin inganci ba akwai kalma al-ma'ruf kalmar ma'ruf in an dauke ta istilahi a gurin malaman hadisi to an ce al-ma'ruf muqabilin ta shine abin da yake al-munkar akwai ashad al-mahfuz akwai al-ma'ruf akwai al-munkar an ce ma'aruf muqabilinta shine munkar to amma shi dan tamur ya dauka kurin kalma al-ma'rufu tana da hadisi hasan me dalili sai ce wai ka duba mai bai kuniya ce ah, ah, wal hasan al-ma'rufu turqan wa gadat dan Allah ka ji wannan fasara wannan baiti da waccan magana me alaka wanda zai nuna ma gaba ɗaya ma bai ma san inda baitin mai kuniya ya nufa ba kuma sannan kalma al-ma'ruf din da malamai ba suke bada ita ma bai san me take nufi ba to wannan ne na na irin misalai a na jahilta waɗannan abuwa din a ƙarshe manufar wallafa wannan littafi shi ne fitowa da mutane haƙiƙanin wannan mutum ƙara bayyana musu kuma da awashi na cewa ya gazar da ahlus sunna ko wanda yake jayiya da su cewa wai ya gazar da su akan sitin kare su mai raɗi da ce ta ƙarya an kayi a rubuce amma a rubuce kayi ɗaya biyu uku da an yi ka nemi muƙabala an nema ka ƙi zuwa an je ka kama karkarwa kana shan ruwa da hagu ka ce a baka dama ka je kai a baka dama ka je kai basi har yanzu ba sun da ban gama ka kira ba na manta na so in zo muku da wata 'yar guntuwar waya mai ban dariya da wani ya buga masa waya a zahirin maganar mai maganar kamar dai irin matasa ne dai masu ɗan shaye-shaye wallahu alam zahirin maganar saboda yadda yake magana in buga mai waya ya sa'a ya ɗauka ce akar lau na ji ka faɗo su maganganu ban yadda ba ce ka ce na na faɗi mata bi duka annabawa ka ce kaza ka ce kaza ce to ina so mu tattauna yana buɗe baki sai ce ai ni ba aiko ni ka ba ni ba annabi ba ne ba aiko ni ka ba da haka ka je ka rike fahimta ka rike ta ni ba aiko ni ka ba kai da kake kai da kullun kira kake a fito an fito ka kike da haka wannan da'awa ce ta ƙarya ahlus sunna ba sa yin kasa gowa wajen kare addini a kowane zamani da kowane lokaci kuma ba za su dina ba sannan duk abubuwan da kake tunanin kana faɗa kamar wai wai ba amsa ba mai inda za sake mara waɗannan yaran da ka tattare cikin kogo kana tura musu guba ka ba su dama su dinga sauraron darussuka da ake aura ne da dama su da kan za su gane karya abinda kake faɗa don haka ina kira zuwa ga waɗannan waɗanda suka rubu da halin wannan mutum yana jefa su zuwa ga ƙarya ta hadisan manzon Allah yana sa musu shakka kan alkur'ani da abuwa da dama da su koma su saurari sauran malamai ku saurari sauran malamai Allah la kalla za ku gane abin da yake faɗa gaskiya ko ba gaskiya bane ba kowa ne cikin ku yake zai iya koma littafi ya ga abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane amma alal akalla ka saurari wasu Ta nan zaka bayanci inda ya sa gaba nan za ka gane hakikanin wannan mutum amma mu alal hakika su ku wanda ya hau yana yi kan dokin bid'a mun ga inda ta kare da shi da haka mu tarwai muke ganin shi alhamdulillah mun san inda ya dusa to amma duk wanda ya shirya fata yake kuma wani ma ya shirya ba fata yake duka mutane su bace ba to wannan a takaice abinda aka tattauna a cikin wannan littafi kenan dama ba wai lacca za yi sabuwa ba a abinda yi kunsa ne za mu faɗa a takaice duk wanda yake so kuma zai iya samun littafin yana nan waje sai ya ga me sauran abubuwan da aka tattauna ina ganin ya kamata in dakata abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah da ya mu kuma haduwa a wannan waje kuma aka yi bayani akan wannan littafi kamar yadda dan uwa ya bayyana wannan littafi bayani ne na hakikanin abin da ke cikin maganganu da rubutar-rubutar shi wannan bawan Allah shi yasa yana da kyau ga ɗaliban ilimi su samu wannan littafi su karanta shi a nitse kuma musamman ga waɗanda suka rudu da al'amarin shi wannan bawan Allah idan an karanta ko shakka babu mutum zai fahimci duk abin da aka faɗa kuma abin da muke cewa shi ne Allah ya saka malam Dr. Muhammad Rabi da alkhairi ya kawo references inda yayi magana ka koma littattafan da shi wannan bawan Allah yake da awar ya rubuta duk abin da ya faɗa zaka tar da shi a ciki ka gane cewa shi wannan mutum mafi yawan lokaci yana maganganu ne ba tare da tunanin cewa ba ana kallon abin da yake faɗa ba kuma ana bibiya wannan lissafi shi zai ƙara tabbatar maka da cewa duk abin da ya faɗa an ji kuma malamai suna bibiya daki-daki don kuma malam kabiru Allah ya saka masa alkhairi shi ma ya ba da gudunmawa wajen fito da al'amuran wannan bawan Allah dalla-dalla saboda haka ce wannan littafi hidima ce dan bayanin me yake kai shi wancan mutumin waɗanda suke ganin littafin ƙarami ne za su fahimci ya wuce kace da shi ƙarami domin ya fito da al'amura muhimmai da watakila shi kanshi yanzu zai karanta littafin imamaki ce ashe ana kallo na haka wani abin kuma sai ya koma inda aka faɗa yanzu ba ya ce ga hadisi ba sai ya koma littafin sai ya koma musulun din sai ya gane to ashe abin ba haka yake ba amma gobe zai faɗa cewa abin da aka faɗa kuskure ne ya gyara ba zai gyara dama inda ake da matsala ke. don abin da aka bayyana dangane da kurakuransa da karerai ba zai koma ya gyara ba wannan yana daga cikin ta'assubin da malai yake faɗa shi kawai in ya faɗi magana dole ita ce haka babu sanci ko da gaskiya ce ko ba gaskiya yanzu misali misalan da aka wannan littafi da zai koma littattafansa shi kanshi ya duba zai tabbatar abin da aka faɗa gaskiya ne ya yi kurakurai a waɗannan gurabe ya tabbatar da cewa duk maganganun da ke ɗebowa na ƙali ne shi kuma a ƙa'idar malamai akwai abin da ake cewa da shi amanatul ilmi amana ta ilimi idan na ɗauko maganar malami sai in ce wani ne faɗi wannan magana ina iya bayanin fahimta ta game da magana amma in nasaba magana zuwa ga mai ita wannan amana ce amma mafi yawan abin da yake na kaltuwa baya faɗa inda ya dauko amma baya koya ga mutane duk abin da ya faɗa an san ina ya na kalto abubuwa saboda haka alhamdulillah manufar wannan haɗuwa shine domin a yi bayanin abin da wannan littafi yake kunshi a ciki ah, wani ya yi tambaya a kan wai ma'anar wai sunan littafin to mala ya ce yana so ya yi bayani a kai a takaice insha a rubuto min cewa wani yana cewa a yi bayani kan sunan da aka sawa littafin sunan shi tabiyu da kazibil muftari bayyana karyan mai kiri almuta'alim mai da'awar ilimi alkabari na kabara <laughs> bangon littafin za mu ga sunan ya fito kuro-kuro a wajen ta'alif a ƙa'ida kamata ya musa ta'alif abi usama da za mu zaɓa wani muzafi ilai to amma saboda ɗan nisa tsakani na da wanda suke aikin an samu ta'alif abu usama to kuma sai na ji daɗi haka ɗan ma akwai wajen inda za a iya fita a babin hikaya ya daidai ba ba kuskure ba ne to wannan wannan kenan akwai wanda suke ta sunan littafin wai sata ne na na na na littafin ibn ibn asakir to masu faɗa wannan ban so mu ta kansu ba dan da ma gaskiya ba ɗaliban ilimi bane sanya littafi sunan littafi iri ɗaya da na wani malami ba aibi bane ibn hajar yana da fathul bari sharhin bukhari kuma ibn rajab ma yana da fathul bari kuma sharhin bukhari sannan misalai suna nan da yawa kuma wannan ba ba dani da ɗani irin sunan na ibn asakir bane biya kun gana akwai almuta'alim alkabari to ban sani ba ko ba sa kallanta ne shi za suke cewa irin litami ibn asakir ne da haka koda ma shi ne koda sunan yi ne ba ba ba wani abu ne dan dan suna ya zo iri daya almuhim bai ka da a ciki shine muhimmi wallahi ba to alhamdulillah ah, zan kira dan uwa malam ah,

muna gode wa Allah ‘yan uwa masu bayar da gudunmawa wajen karantarwa ta sunna da kuma wayar da kan al'umma mani musu kuma addu'a da fatan alkhairi ba ma so mu tsawaita gaskiya saboda kaddamarwa ce amma dai akwai mutane muhimmai da suka halarci wannan waje cikin matasa Allah ya kara wa rayuwarsu albarka muna shauƙi malam alƙasim ya yi mana kalma ko bai ce kafin Allah ta'ala وهو قال الله حفظه الله ya riga ya bayyana shi kuma ya faɗe shi kuma musamman ga shi a rubuce da haka nasiha ta ga uwa ɗalibai kanana iri na ƙoƙarin samun littafin da kuma karanta shi bisa nutsuwa da mai da hankali domin gaskiya ta ƙara fitowa fili kuma a gane ƙarya ita ba a fili take saboda haka ba zan son tsawaita ba ina yi wa ƙwararrafin fatan alkhairi Allah ya sada masa da alkhairi Allah ya kara tabbatar da shi kan sunna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi shi kan kasim Allah ya kara lafiya akwai dan wa mala abubakar abdussalam muna so ya tofa ko da kalma biyu ce insha Allah Daga dangane da wannan gabatar da insha Allah ta kai sai Assalamu alaikum wa barakatuh. Abinda Dr. Muhammad Rabi Umar Rijiyar da ya gabatar ya kusa kuma kowa ya sani a wannan fagen shi ba bako ba ne. Ya kai ya zama hujja a babu raddi ga Abdul Jabbar tunda yanzu da abubuwan da Abdul Jabbar ke aiki ne da shi ma rabin ya bashi tun daga asalin sana na kashi, wanda muna nan Allah ya cikin malam Ja'far da Rahama ya da yawan littafin taqdimi ya karanta takarizin da ya masa a farko to tun daga lokacin ni akan ido na dama na ji magana da ya faɗa ina kallon sa ina wajen ina jin abin da yake faɗa to ka ni ga ne ba su yau ba shi a cikin safara da aka ji abin da mara ya rubuta ya yi bayani a kansa bayani ne na masani kuma wanda ya yi gogayya da ƙadiyya illa kawai ta'alikin da zai guda ɗaya akan wanda suke sukar ta'alifu abu usama ni na ji daɗi ma da ya fito a haka wanda da bai zama ta'alifu abi usama ba da wancan da din duk ne ah, saboda a ƙa'idojin lirabi sanannu wanda ba lokacin da za mu zance a kai amma dai an masa sai mu kawo misalai da yawa akwai abin da ake kira al'irabu alal hikaya shi ne idan suna ya gudana a yadda ake furta shi to ya halatta ka ɗauko shi ko da sunan nan ya zama murakkab ne isnadi ko izafi ka ɗauko shi a yadda yake ka gudanar da li'irabi a kansa a bisa hikayarsa a yadda yake misali a sunan garuruwa akwai garin abu zabi abu zabi asali da kalma abu da kuma zabi aka haɗa su suka zama kalma ɗaya da aka za ka iya cewa zahabtu ila abu zabi hadhihi abu zabi wa nazartu abu zabi a yadda yake a haka zaka in ka tashi sai ka kaddara li'irabin kawai abu zabi wani suna ne ga baki ɗayansa zaka nisa da haka to yawanci kuna an ga dama ana su haka sannan in baka bar shi al'irabi ma alal hikaya ba Za ka iya masa irin irabin da ake wa kutub da abuwa na hadisi misali za ka iya cewa kitabu kitabu tahara ko kuma misali in ba da misali akan wannan za ka iya cewa ta'alifu mu'allifin kuwa abu Ka kaga kenan akwai takdiri wanda kuma wannan duk da ya san larabci ya san a babban sarari sannan ita kalmar abu ba ta ɗaukar wata khasiya a cikin asma'u al-asma'u Sita, ko al-asma'u khamsa kamar irin kalmar zu wacce ita dole sai ta kunshi suhba ita kalmar abu a yadda duka malaman lugha suka kawo ta a haka take in banda kasar da ake mata sai kuma al'irabi da ake mata da wasali sai kuma al'irabi da ake mata da horo amma bayan babu wata ƙa'ida daban da za ta hana a gudanar da al'irabi alal taqdir ko alal hikaya akan idan kuma da mai tambaya insha Allah sai mu hada a tambayar assalamu alaikum wa ah, Allah saka da alkhairi za mu rufe insha Allah taron nan da jawabi na karshe na mai masaukin baki Dr. Abdullah Muhammad shi ne limamin wannan masallaci zai gabatar mana da godiya ta karshe da rufewa insha Allah ta'ala za a takaice insha Allah. Assalamu alaikum. kamata na gabatar amma shi malama ba baya son faɗa ya ce a bari tukunna ya yi sojin sabansa da farko dai a bai kamata ne wata magana da gaskiya saboda ba a shirya haka ba amma mun yi mulahaza mai muhimmanci gaskiya da ya kamata mu taimaki kama gaskiya irin wannan mutane da suke yada barna a cikin al'umma suna nan da yawa da yawa akwai a cikin yan bid'a akwai kuma wanda suka shiga rigar sunnan kuma suna ya to kuma samun mutanen da za su ware lokaci su saurari su karanta abin da suke yi abu ne mai muhimmanci wallahi Allah ya sani shi dan Umar Rabiu duk a cikin mu gaba daya dukkan wannan sani Allah ya taimake shi ya ba shi dama da lokacin da yake bibiyar irin waɗannan yan bid'a ya haƙure karanta rubutun suka karanta suka rubuta kuma ya kashe dare ya yi bincike don ya fitar da al'umma daga cikin duhun da waɗannan mutane yan bid'a halakakku masu halakar da mutane suka mutane su kenan kaga dan uwa ya yi ƙoƙari ba wannan taron kaɗai ba ya kamata yi masa addu'a wallahi mu mun sani mun shaida yanzu a cikin tsiyan da ‘yan bid'a nan suke akwai waɗanda a cikin mu Allah ya ce mai su suna ba da lokaci su bibiyanci ɓarnar su yi muƙabalar su je can su yi raddi su yi lafiya don dai kar a ji shiru wasu kuma suna shagaltuwa da wasu abubuwa to man asda ilaikum ma'rufan fa kafiru Allah ce gode muku abu ne kyautatawa to ku saka ka masa fa in tajidu ma tukafiruna fa du'u lahu hatta taraw annakum kad kafatumu in ba ku da abin da za ku mai safiya, akwai mai addu'a har sai kun ga cewa kun saka nasa so ina a ran bakin yan uwa gaba ɗaya suka zo wannan masallaci mai albarka da kuma waɗanda suke nesa suke jin mu mun kaddamar da wannan littafi ne a wannan masallaci saboda wannan masallacin shine uwa ba da mama Yau, duk wani taratsi da za a yi a wani wuri wataƙila a ce kaza amma nan mu a goge muke sosai sha za mu kai wa kuri karkai duka yau duk abin da na cin mutuncin suna za a mai da martani a nan daidai gurguru a kan gini. ina fata ana fahimta ba don komai ba haka bari ya taso shi na ko ba ka bane yawa kuma haka za a ci gaba da shi ko ba za a canja ba Allah ya maka albarka Allah ya saka maka da alkhairi ne rawa ba daya bayan duk kun gama kabbar da amin taimakon wannan da'awar taimakon malam ya ci gaba da rubuta wasu littafan na tabbatar wallahi yana da wasu littafan ba wannan ba ku sai littafin ai kwarai ku, idan ka fita yanzu sa kuɗinka ko dan kishin ya da suna ko ba karanta ba ɗanka ya karanta to sai littafin ina fata da fahimta so in ba ku saya ba tabbara da kuka yi a nan nan mun dan ji daɗin ta amma fa akwai matsala saboda idan kun saya ne Allah ya san wahalar da ya kashe kuɗi buga littafi a ƙasar nan babu ne na wasa ba ko ba ka bane ba to ya nemo kuɗinsa na tabbatar babu wata jam'iyya ko ta mu'assasa da ce muka amma rabi buga wannan littafi haka ya ta ya buga to ya buga dan a karanta idan ba mu karanta ba yaya za mu yi mu gane aikin da ba ne so dan Allah a siya kuma ba shi anan ba ko baka zo da kuɗi ba duk majalisi za a tabi ana haɗa littafin insha Allah tabaraka ta'ala Daliban ilimi kuma shabab masu tasowa su ma kuma sai su koyi akwai waɗanda Allah ya ba su fasaha Allah ya ba su basira Allah ya ba su kokari Allah ya ba su bazo wallahi malam akwai albarka a cikin ilimin su amma ba san su ba rashin sanin su ba shine zai hana su yi bincike su fitar da gaskiya su yi bayanin da ba akwai waɗanda suna da rubutun da yawa amma ba su da halin da za su buga littafin wallahi malam ga sunan malaman nan dukkan su kuma wanda ta buga shi a cikin yana da abubuwan da ya rubuta amma wa zai buga wa zai buga maka wanda inda aka ci gaba samu ake in kai rubutun za a buga shi malayin a raba kyauta ko a raba a ƙasashe shi Sheikh Usaimin rahimahullah Sheikh bin Baz rahimahullah Sheikh Albani rahmatullahi alaihim wai duka da mai aka san su abar abin su ne da karatun su a rubutu almajiran su sun rubuta abin da suka yi masu kudin da suke tare da su sun yadda malaman nan suna da amfani sun karba abin da suka rubuta sun buga daga cikin taimakon da'awar malami da za a yi shine idan ya yi rubutu a taimake shi ko ba komai a buga a raba fi sabilillah amma yanzu matsalar ke faruwa shi a akram kalla za ka rubuta littafin ya gama shan kurawa zai guda ba wanda zai guda in ma sai da littafi ne, sai dai ka ba su shi kyauta su je su buga kuma ka tallata musu kai ka buga littafin amma kai ka rubuta littafin kai za ka musu talla a je kasuwa kurmi a je ka za a saya amma har yanzu muna da kamfar masu sanya kudin su cikin masu hali su buga littafin yanzu don Allah mutum ɗaya zai iya buga littafin nan miliyan ashirin a raba a masallatai a raba a wajen bida amma duk su karanta wallahi ya yi kokari yanzu ina bibiya ina gani wallahi ya yi kokari wallahi zaman sa ba ya karanta wannan shiriritar shafi wajen dubun da ake faɗa wallahi ya yi kokari kuma duka littafin ba wani abu ne a ce wannan rai ne na banza na bata lokaci shi ai yana da ma hakuri ma ya tsaya karanta littafin ya yi kokari to yanzu abin da muke faɗa nan shine kar mu tsawaita a sayi littafi muna jira daga masu maiko maikon da suke tare da mu ko ba ka bari ba mu faɗi kullum jamu ba talla muke yi ba amma lalle a sai littafi insha Allah ta'ala albarkaci wannan masallaci da muka haɗu duka um bi idinillah wannan masallaci na Usman bin Affan zai sai wannan littafi kamar kofi goma da naira dubu ɗaya ɗaya dubu goma kenan ku tara mana kuɗin yanzu sai mu haɗa masa mu bashi ba shi kenan ba abin da za kenan insha Allah ta'ala so cikin taimakawa da gudunmawa da namu bayar a sunan wannan masallaci da kuma ba ku tana muku karɓa tana ba ku ruwan sha ba ba mu ba ku lemu ba ba ku komai ba za mu sayi wannan tafi insha Allah guda goma akan kuɗi naira dubu goma sauran manya-manyan alhaji kuma ko ba zo aka faɗa ba don Allah muna fatan a sayi wannan littafi a karkafa ba Allah nan Allah ya ba shi ikon taimakawa ya ci gaba da wannan rubutu sauran malamai ma suke da wannan rubutu Allah ba shi ikon fito da abubuwan da suka rubuta Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi malam rabi Allah saka da alkhairi kai ma malam Ali bin Zakka ya gabatar Allah ya saka maka da alkhairi dukkan kowa da muka zo Allah saka muku da alkhairi ni din ma da ne bayanin Allah saka muku Abuwa da muka domin gabatar da wannan littafin malam ya taƙaice bayaninsa kuma mun ji abin da ya kunsa abin da ya ragowa shine a karanta littafi domin shi ne manufar rubutawa musamman matsala ce da take bukatar a bibiyata abin da aka rubuta a nan shin aka ne ko ba aka ba musamman baki da muka yawon masallaci yan kogo muna su da cewa muna da baki yan kogo mun ci suna cewa za su ziyara su ce me za a ce to yan kogo da Allah muna so karanta wannan littafi da adalci da sirrin zuciya domin ni kawai abin da nake bukata shine ka duba abin da aka faɗa haka ne ko ba haka kawai bukata abin da aka faɗa a littafin da Allah ka je ka duba sannan ka koma asalin littafin shi abin nan din masha Allah ka duba ka gani abin da aka fara haka ne ko ba haka ba in ka tabbatar ka ga kenan hujja ta kare magana ce ta gaskiya Allah ta'ala ya ba mu tawfiki ya tabbatar da mu akan sunan Allah sallallahu alaihi wasallam ah, kuma kamar yadda aka zaburar wajen mallakar littafin da ba da shi kyauta da karanta wannan shine manufar a karanta littafi domin ana buƙatar a yi karatu shi ma da yi littafin ce a karanta to alhamdulillah an samu da suka karanta ga wannan shi ma wanda bai kai wancan ba kamar da ake cewa sagiru fi Ajmi, kabiru fi muhtawahu karami ne a hajjaminsa amma a duba a ga abin da yake ciki ne ya fi wannan tumun domin ya yi bayanin mai a ciki ga abin da ake buƙatar ya sauƙi muka aiki Allah ta'ala ba mu tawfiki mafi da abin da muka faɗi dai Allah ta'ala ya samu kuskure Allah ya yi Allah ya da a Allah ta'ala ya tsare tsare ji Allah ya bid'a duk wanda yake kawo fitina a cikin al'umma Allah ta'ala ya kama ba Allah ya zama da mu Allah ya ba mu lafiya a ƙasar Allah ta'ala ya ba wa wannan gari na kuka Allah ya yi suna cenderungannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.